miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna masallacin cibiyar dare da awali da ke bisa titin kaduna a unguwar kuiwa lokos da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin muwarfa na imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun goyo. babu kuka ne da ke magana akan sha'anin kasuwanci muna cikin babi na goma sha takwas wato babul murasala babin da ke magana akan sai da zinari biya da zinari ta hanyar yi amfani da awo wato nauyi ba ƙididdigawa ba adadi ba a fatawar imamu malik za mu tashi a ƙarshen wannan babin darasi na 152 za mu gabatar cikin wannan daren da ikon Allah qala malik imam malik ya ce Ka kullu shay'in mina az-zahab duk wani abu zinari ne da kuma azurfa wa da abinci kullihi dukkan su alladhi layan yanbaghi an yuba'a wanda bai wa a sayar illa mislan bi misli face daidai da daidai to falayen baki irin wannan abin baya kamata an yi ji'ala ma'asin filjayyili من المرغوب فيه الشيء الرديء المسقوط cewa falayar da ya kamata an yi ja'ala a sanya yi ja'ala fi ilmu zari ne a mabni lil majhul mansubun bi an na'ibul fa'il shine ash-shay'ur radi'ul masqut cewa baya halatta a sanya ashaiku arradi wani abin da yake mara kyau ne almaskud wanda mutane ke kushi da wannan abin ba su so suna kyamati sai mu dawo ma'asin filjayi a hada shi da wani nau'i mai kyau min almarhubi fihi daga cikin ababen da ake marmari ake kwaɗayi ake so wannan mai kyau ne kowa na so amma wancan mara kyau ne kuma kowa bai so wurin ciniki sai a kawo su a hannu a sai wani abin da bai da irin wannan garwayen a biya da shi in dai awon ya zama daidai daidai ko kuma dai yau abu guda ne daga in zinari ne da zinari in azurfa ne da azurfa in abinci ne da abinci shi wannan na shiga mai gambi ga gare shi biyu bisa uku duk abu mai kyau ne kowa na su amma ɗaya bisa uku mara kyau ba mai sai ya haɗe su ya zo ya sai wanda bai da gami gambi kamar yadda muka ba da misali da dabino kabir da ajuwa da kuma misalin da aka bayar na zinari wanda ya fi kowane kyau da kuma wanda aka fiya kyau duk gabata aka haɗe su aka sai wanda an tsakatsaki imam malik ya ce duk abin da ke na zinari ko azurfa ko abinci wanda sai da su dole ne ya zan daidai da daidai to baya halatta a haɗa mai kyau da mara kyau liyu jazal bai'u za a yi haka nan domin a halattar da cinikin a ce tun da awo ya zo daidai da daidai wannan ciniki ya halatta wanda yi ta halla bi zalika domin a halattar bi zalika da yin wannan al-ghusl ma nuhiya anhu abinda aka hana min al-amr alladhi la yasluh na lamarin da baya halatta wato shine fifitawa don a gani awon dai sun zo daidai da daidai ko ba ce aka yi kada a fifita ba tun da sun jinsi guda ne to ai awon dai sun zo daidai da daidai shi ke to don a halartar da haka nan aka haɗa mai kyau da marar kyau idza ju'ila zalika sun filmar mar'ubi fihi idan an kawo wanda arradi zalika ɗin na komawa ga arradi al masu an kawo mara kyau wanda mutane ba sa so ma'a sinfil marhubi fihi aka haɗe da nau'in da kowa ke marmari kuma yana so don haka yi wannan algusul to bin halatta wa inna ma yuri da sahibu zalim wanda zai aikata irin wannan algusul nufinsa an yi dirka bi zalika fadla jaujati ma ya biyu shine domin ya cimma falalar kyau abin da shi zai tsaye shi abin da zai tsaye ya san cewa mai kyau duk da nashi ya yi wancan kyau amma awon nashi bai kai awon wancan da zai tsaye ba kuma bai da abin da zai tumfaye saboda ka sai ka mara kyau ya haɗu fayuɗin shay'an ladai lau a atahu wahadahu lam ya kabalhu shi zai bayar da a shai'a wato wani abu wanda yake mara kyau ne alladhi law a'tahu wahdahu inda wannan mara kyau nan kaɗai ya ɗauko ya ba abokin kasuwanci shi lam ya kabalhu sahibu da abokin kasuwanci shi ba zai karba ba walam ya hamun bizalika da bai mai da hankalin shi ma ga wannan abin to tun da inda shi kaɗai ne za a sayar da ba a so kuma ba za a kulla kasuwancin ba to ba za a haɗa shi da mai kyau don a zo a yaudari abokin sayayya ko kuma a yaudari shari'a kamar yadda shi mai kasuwanci yake tunda shari'a ta ce kada a yi awo wani ya ji wani to barin doko ko da mara kyau ne in haɗa awon dai ya zo daidai da daidai to irin wannan damfara to bai halatta ba وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته تسبب منيني shi wanda aka wanda aka yi algusun saboda shi ya yadda shi ma ya karbi wannan algusun da aka yi an hada wanda an da kyau kyau da ya kai koli da kuma mara kyau rashin kyau da kuma shi ne kasa babu wani kasa gare shi amma duk da haka kuma ya yarda ya aishi wannan nau'i na kasuwanci ya bayar da nashi shi ne ma malik ya ce wa inna ma ya kubalahu zai karɓa ni min ajalin da zai yi a kudu ma'afu saboda wannan mai kyau da ke tare da shi dalilin da zai sake na ya karfi wannan nau'i na alhusu lifadul silati sahibihi ala silati saboda ya san kayan da za a bashi wato zinarin da za a bashi yana da daraja fiye da shi wanda zai bayar wanne ne ke da darajar wannan da kyau ne ya kai koli shi da wannan darajar saboda haka hankali shi mai sai ga wancan mai darajar yake ba ga wannan mara kyau ba ya san ko ba da wannan mara kyau ba to zai cimma bukata tai ga wancan mai kyau din da zai saboda haka ya ɗauko nashi da baya to fana yan baƙi da shayin imam malik ya ce baya halatta ga cinikin wani abu minar zabi na zinari ne walwarki da azurfa wasu da abinci an yi da kulahu shai'un na wani abu ya shiga ciki min haɗa sifa na irin wannan nau'i na kasuwanci a sa algusu a ciki kuma shi abokin kasuwancin ya san da haka amma duk da haka ya yarda to ba ya da su ake aiki da yadda shari'ar musulunci ake aiki abin da yake mai kyau ne a musulunci to shi ne mai kyau to abin da yake mummuna a wurin shari'a to ko da ku mutane kuna ganin kyan wannan abin kun yadda da shi to wannan abin musulunci bai yadda da shi ba mummuna ne da shi fa in arada sahibu ta'amin radi'i idan wanda ke da abinci mara kyau ya yi nufin an bi ahu da gairihi ya sai da wannan abincin da wani wanda ba shi ba ya ɗauko dawa ya sayar a biya shi da dawa to fal ya bi'uhu ala ya sai da shi shi kaɗai mara kyau kwano guda wato wanda aka ce ya tsaro to ina so a bada kwano guda na abokan in mai siya ya yadda to shi ke nan ya yi cinikin haka ne a auro mai kyau kuma kwano guda ina son a bani nau'i kaza na kwano guda a baya amma ka a ce kwano biyu garam ina son a bani kwano biyu alhalin kwano biyu din ga gamin gambiza ne wanga mara kyau wannan mai kyau to kana haɗe su a ce a yi cinikinsu lokaci guda da abokin tarayya ko da abokin kasuwanci sai dai a rabe shi a san kowane kasuwanci shi daban aka yi wala ya ji ma'a zalika shay'an kada ya haɗa wani abu tare da wannan abin da bai da kyau da zai sayar to in yi haka nan fada ba ka bihi babu laifi da wannan nau'i na kasuwanci idan kana kazalika in dai haka na aka yi kasuwanci to babu laifi mai kyau a sai da shi shi kaɗai mara kyau shi kuwa bashi a sai da shi shi kaɗai daban-daban kada haɗe su wuri ɗaya to da wannan ne muka kawo ƙarshen babul murasala sai babu mu na goma sha tara babul ilati wa ma yushbihuha babin da ake ce ma al'ina me yake nufi da al'ina za mu ji abin da imam malik zai ce maka عبيد الله رحمه الله يتي حدثني يا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا صلى الله عليه وسلم يأتي من ابتاع طعاما دون ليس أبنشي فلا يبيعه وكد يسيرش حتى يستوفيه face يا كربا daga wurin wanda ya sai ya biya ya karɓa ya tafi da amma kada ya san ya sai bai karba ba abinci na wurin wancan da ya sai gare shi shi ko je ya cinikin abincin ya sayar ya ce ina da abinci kaza wurin wani ko gero ko dawa ko masara ko gyada buhu kaza nawa kace in sayar ma ya sayar mai ce to kai ka amsa wurin wani ka ce ni na turo ka na ce gaɗan nan da nan sai gare shi zuba ka to musulunci bai yadda da haka nan wa haddathani an malik an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ibta'a duk wanda ya sayi wani abinci fala yad'u kad ya sai sai hatta yasbihu ka sai ya karba wancan hadisin ya ce ya wannan sai ce ya bidahu kenan fassarar ya taufiyahu shi ne ya bidahu al-istifa'u shi ne al-qabdu nafi ga abdullahi bin umar kenan sannan ya bidahu hadisin abdullahi bin dinar wanda ya so ga abdullahi bin umar to haddasa ma an malik النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عبد الله بن عمر ياتي كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسر في عزام من الله صلى الله عليه وسلم نقطع الطعام ولا سيء أبنج فيبعث علينا سيء أيكو منا man ya amuruna wanda zai umarce mu binti falihi da ɗaukan abincin nan da muka sai min almakanin da zibta ana fihi daga inda muka sai abincin ila makanin zuwa wani wuri sai wahu wanda ba shi ba qabla an nabi'ahu kafin musaya saboda kan kasuwar doya ce ba kai ka ga wani wanda ka kai ma nan za ka ajiye wani ya zai sai a tauka ka kai wani nisa inda ka sai to kada ka sayar da an ka tauka ka ta da shi can wani wuri to sai ka sayar wannan aiki kirba shi nan cikin kasuwa za a aika wanda zai ta kula da ababen da ake aikata cikin kasuwa da shari'a ba ta yadda ba yana nabi sallallahu alaihi wasallam sai tura musu wanda zai ta kula wani ya sai abu kaza wurin wani to kuma tun bai ɗauka ba kuma nan zai sayar sai ce a'a kakka sai da abincin nan ɗauka ce ta wani wuri da ba وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس hakim ibn hizam shi ne ya sai abinci abincin da ya sai kuma umar ibn khattab ya yi umarni ne a zuwa sai dafa mutane amma sai shi ya kane kanadu ya sai da ya sai abinci fa ba hakimun ta'ama qabla an yastawfiyahu da ya sai kuma tun bai amsa ba shi masu sai ya sayar fa balagha zalika umar ibn al sai labarin ya kai ga umar ibn al-khattab faradahu alayhi sai mai da cinikin a mayar mahakim ibn hizam wannan abincin da yake cinikin bai yi ba wa qala umar yace bai la kada ka eh, sai abinci ibta'atahu wanda ka saya, hatta tasauki ya hufa ce ka an ba ka kafin wani wuri ka kasa sosai zuwa amma tun ba ka amsa ba dokar ka sayar yana hannu wanda ka sai gari shi musulunci bai yadda da haka nan ba to haddathani an malik annahu balagahu labari ya isa ga imamu malik anna tukukan خرجت للناس في زمان مروان ابن الحكم abin da ake cema suku ko a sofku shi ne wata takarda ce kama ce receipt ko a ce allocation da ake rubutawa kudin da ake raba ma mutane shekara-shekara a baitul ko abinci da za a raba ma mutane duk dai a baitul mali in wasu ababen hawa ne in gidaje ne in hilaye ne a ba kowa a shi in kuɗi ne kada da kuɗi adadi kaza da za ka ka ga shi auren ka alake shi ne an miƙa ma in na gini ne kana da gili mai awo kaza faɗi awo kaza tsawo in ɗaya in biyu an rubuta ma an sa hannu an miƙa ma an ba ta ɗan abinci ne kuma abinci nau'i kaza buhu adadi kaza an rubuta an miƙa mu na gida ne kuma an rubuta takardar an miƙa mu ba shi mace ce ma allocation ba takardar izinin mallaka mallakan nan daga kuɗi ne ko takardar izinin kyauta kuɗi aka baka kyautar ko gida ko hilaye ko abinci ko wasu ababe na amfani kowane iri ne ya shiga cikin abin nan to zamanin marwan ibn hakan wannan salon ya fito a zamanin banu muawiya ke da mulkin eh, umawiya banu umayya min ta'amil jar a lokacin abinci ne ake rabawa a wani wuri da ake ce ma jar. wani wuri ne bakin gaɓance bakin gaɓa gulbi abin da ke nan e, bahar malik red tsakanin e, nisan wurin e, daga madina daga wurin zuwa madina sun ce tafiya inji guda ne ku saboda haka fata baya an nasu tilka bai nahu. qabla an yastawfuha sai mutane suka yi ta sayar da wannan takardar shaidar kyautar suka ta sayar da allocation din kenan ku. tun ba su je sun karbi kyautar da aka ba su ga allocation an baka na hili aje ka an shi hilin an gwada ma inda yake ka ga yadda yake in gida ne ka ce ka ga gidan an ba ka makullin gida da takardun gida ɗan abinci ne ka ce ka ga abincin ka ɗauko tun da aina ɗaukuwa in kuɗi ne ka ce ka an so duk da kai dai an ka shaidar ne mallaka ya eh, binne kyauta an ba ka mashin amma allocated ɗin mashin ga takarda a rubuta an ba ka. to sai mutane suka tafi suna sayan allocation an bayyanta ko? kawai قبل أن يستوفيه ثم تكرر فاش وتنزل عقبة فدخل زيد بن ثابت سيدا زيد بن ثابت ياشبو ولم مروان ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دكمان مسلم دقشت صاحب مزوان الله صلى الله عليه وسلم wasu malamai sun ce abu huraira ne wasu kuma sun ce rafi ibn khalid ɗayansu ne ya shigo tare da zai ibn sabit ala marwan ibn hakan a wurin gwamnan madina na wannan lokacin shine marwan ibn al-hakam faƙala sai suka ce mai a tushin bai a riba ya marwan suka ce ya kai marwan yanzu kasuwancin riba yake halattawa faƙalar ce a uzubin Allah shi tsaron wa ma za mina naka faruwa faƙala suka ce mai hazihin suku ta baya a hannarsu wannan takardar shi ne kyauta da kake ba mutane to gajiyar suna sosai da takardu tun ba ka je sun an so kyaututtukan ba sun maba'uha sannan suka sai da kyautar da aka ba su ƙabla an yi saukuwa tun ba su an so kyautar ba ka ba ta marwan alharas maza sai marwan ya aika dogarai yatba'unaha suna biyan waɗannan takardun da aka sayar allocation din ƙuna Hamin aidin nas suna anshewa a hannun mutane wa yardunaha ila ahliha suna mayar ma asalin waɗanda aka ba waɗannan kyaututtuka an wasa wannan ciniki saboda haka irin wannan nau'i na kasuwanci baya halatta a kwanakin baya an yi da wannan kasuwanci aka alƙawari za ba mutane mashin an ka ba su takarda a rubuta maka da shi na kacin cancanci a ba wasu nan take suka je suka sai da takardu ina mashin wanda aka sai don matakardar shaidar cancantar mashin shi shi sai da abu wannan ya gaibi ne ku bai amma ne sa inda ka sai da abin da ba ka bai shigo hannunka ba tukun ka sani zai shigo hannunka ko ba zai shigo hannunka ba ka sani ba kahin ya shigo hannunka yaya zai kasance ba ka sani ba shi ma mai son bai sani ba amma kuma zo a sai ai ciniki a sayar an sai da gaji da ko ba ta ba to saboda haka irin wannan nau'i na eh, kasuwanci baya halatta wannan yana gaina da bambanci da bidan kwangila kwangila yarjejeniya ce ake rubutawa ba kowa ke a miƙa ma ko? saboda haka da shi wanda aka ba haɗin sayarwa zai yi sai dai kama hannun wanda zai sai samma su je can tushe abin nan da kuka ba bani kwangilan nan da na amsa ga wanda zai wannan aiki madadina da dan mai aka yi a aka yi oho ba dai wanda zai aikin mallafi in sun amince ta kwanar da ɗan ya halatta a sai don mai in sun ce a ba mu amince da wa ba kai da muka ba kai muka amince ba ko kuma ka kawo wanda za mu amince mai amma shi da ba mu amince mai in ya so ka ce kawo wani wanda za su amince ba su sun amince ka ce wane wa ce a a wane wa ce a wane wa ce ke in ya yarda ta wuce in ya so a kai don mai kwangila an fahimta ko in ya so shi shi aiki amma na ga wadanda da kwangila ana saisuwa wanda ya ce shi ma da saisuwa wanda ya ce shi ma da saisuwa alhalin can tushe wanda suka ba kwanginan shi suka sani da wannan tashi bincike wa za a kamu tushe asalin wanda aka ba ku shi za a kamu alhaji shi ya sayar ya ba wani mai sama yadda aka bi shi da an jiri ba ta ya ce saboda ka duk lokacin da aka amince ma aka baka aiki to dole ne in kana son ka sa wani ya zama wakilinka to wannan da ya sa ka aikin nan sai ka kawo mai wanda shi ya amince ne kamar yadda ya amince ma ya baka tukunan da ka sai dan mai in ya so shi kenan ya sa hannu su rubuta takarda ne da aka ba wanin nan ta tashi daga hannun wani ta dawo hannun wani saboda haka su da suka ba da kwangilan sun sa hannu wanda kwangila ta koma garai ya sa hannu asalin wanda aka ba shi ma ya sa hannu shi ke nan an yi tani an fahimta ko amma ba can bayan fage ka sai zama wani shi kenan kai ka tsallake ka tare ka ba eh? ga gidajen gwamnati sọ́ọ̀ ba ya iya biya sọ́ọ̀ ẹ̀yọ́ sọ́ọ̀ ok hmm. to gidajen gwamnati an ba ka gida ne da niyan cewa ka biya in ya so gida ya zanna ka alhali ba ka da kuɗin biya kuma lokaci ne aka kayyade da baka biya ba wannan lokaci to shi ke nan gida ta fi zazzaba na ka sai ka je ka sai dan ba wani gida ka san ya sai dan mai da za ka yi wanda ke da ya limka kuɗin ma da gwamnati su sai dan ma ko in ya ka an zo kuɗin ka ɗebe naka ka je ka ba gwamnati na haka nan ya halatta haka nan daidai ne babu matsala a cikin wannan sai magana kwangila yau na ji dai babban mai kwangila yana da shi ba yara ne to hmm. ai wannan babu matsala ko kuwa babu matsala ga wannan shi uban gidan ne shi ko yana da yara in ya an so kwangila ko sai kirawa ne daga cikin yara ne ya ba shi cewa ka kula da kwangilan nan har yanzu kaga yana kulawa shi ma din shi an babban supervisor kamin ma injiniyan da aka hada da su shigo shi riba shi sai ya za abin da yaron nan ya yi daidai ta kwana kan fahimta wannan babu matsala kaban malami ne a kawo mai yara tuwa ko ba wani wanda yi wanda ke da haske daga cikinsu shi ma sai a tura mai yara suna karantar da su ba ba a haka da ana yi amma tare da babban malamin shi ko yana yana kulawa da abin da ke gudana hmm, babu ko ni wannan cikin ɗaliban ku ba ko su karanta suwa islamiyya ba kuma ɗalibai da su ma amma kuma ana ba su aji wani lokaci su shiga su karantar ko saboda haka wannan babu matsala hmm. eh. ai babu wata kwantilan da za a ba su a fashe don a samu ko akwai na da aka ba su wani wa'in tsara duk na da aka ba su a samu ne amma ya amince ma ne sa aka ba ko kuwa in ba amince ma ba ba a ba ai saboda haka kai ma din in ba ka tsayawa kai aikin sai kawo wanda za a amince mai in kuma a'a ba sai suwar za ka yi ba ko ka sai suwa ba tare da ka shaidar da tushe wanda ya baka kwangilan ba ya kasance duk abin da ake yi ga kwangilan nan kana kulawa ka tabbatar da ayi abin da ya dace don nan ta so kai za a tuhuma kai za a tasar ma an fahimta ko <laughs> yawwa ta mutai wa haddasa ne al-malikin annahu balagahu labari ya isa ga malik anna rajulan wani mutum arada an yabda ta'aman yayi nufin ya sai wani abinci min rajulin ga wani mutum ila ajalin kuma zuwa wani ajali da zai biya ba nan take za a biya ba fadhhaba bihi ar-rajulu yuridu an yabi'ahu taama ila suq shi wanga ke son ya sayar mai abincin sai sai da shi kasuwa faj'ala yurihi as-subha sai ya ta nuna mai tarin abinci wa da ku yana ce mai min ayyiha tuhibbu an abta alaka wanne kake so in sayar ma ga tarin abinci iri kaza ga tarin abinci iri kaza ga tare abinci can iri kaza wanne kake so in sayar ma faqala al-mubta'u shi mai sayan da sai tambaye shi sai ce a tabi'u ni ma laysa indak yanzu sayar min zafi abin da ba kaɗa. da abin da ke nuna min wa kayan mutane na ba na ta to kana ce in zaɓa cikin wanda nika so in sai in ya so mu yi ciniki da kai sai ko ka sai ka ɗibi abin da za ka ba shi ko mi shi kenan ne ka buga hanci na mi da ba ka bari na in sai wurin masu fata ya abdullahi ibn umar sai suka garza ya suka jawra abdullahi ibn umar fa zakara zalika lahu sai suka ambata mai cewa to ga abin da ka faruwa shi wannan dai abin nan karne ɗan kasuwa ne kare ɗan kasuwa ne in ya zai jawo kwatama ba shi adda abinci ba ba shi adda kaya ba ya je samun kwastama mai kyau abu kaza saboda haka cikin kayan wannan da yake hulɗa da su ya zo ya diba wani ya kaso ciki ya sai don mai yadda ya ga dama ta kwashe shi tafi shi ko dama ya sanya da ya kasin kayan tsakani ne da mai kaya saboda haka sai to hita da mai kayan ya bashi abinda an riba swap ne da ajiyu to kayan da ya sai don mai nashi ne ba nashi ne na mutane ne ya sai da mai to haka ɗin ba daidai ba ne to shi ne abdullahi bin umar faƙala abdullahi bin umar sai umar ya ce da limubta'i da shi mai tsaye la tabda'a min kuma laysa indahu kada ka sai abin da ba shi da wa qala li ba'in yace ba shi ko mai sayarwa la tabi' ma laysa indak kada ka sayar abin da ba ka da shi ba ka da mallakar shi ba to kada ka ce ka sayar in ka samo kwastama je ka kai shi wurin mai kaya in mai kaya ya sun ciniki an dace an biya dole tun da kai ka samo kwastama akwai wani abin da zai iya mai baka na alhakin to wannan ka ci halal amma kaka ce ka ce ka sai da kayan mutane ka ɗibi abin da an kuɗin kayan ka ce ka ba mai shi ka sa riba a ji alhalin lokacin da ake cinikin gadon ba naka bane to saboda me za ka ci riba abin da ba sai addaba abin da abdullahi bin umar ya ce musu ke ne warware tsakanin to haddathani an malik da yahya ibn sa'id annahu sami'a jamil ibn abd alrahman almu'azzin shi yahya ya ji jamil ladan mai kira sallah ya kulu li sa'id ibn musayyib yana ce ma sa'id ibn musayyib inni rajulun abta'u min al-arzaq yace ni mutum ne ina sayan wato kyaututtukan da gwamnati ta basuwa Allah ke tuɗan nasu wanda ake ba mutane biljam a can wurin da ake ce ma ma sha Allah gwargwadon abin da Allah ya so in saya a hannun mutane an bawa ne kyautar abinci buhu kaza ya an so sai in saya gare shi an bawa da kuma buhu kaza in ya an so sai in saya gare shi ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل sa'annan ne ko ina so in sayar da abincin da aka lamunce cewa za a bani wanda gwamnati ta yi da kawai za ta bani shi al-mazmun alayya amin alƙawari tabbas za a bani ina so in sayar ila ajalin amma zuwa wani lokaci za a shi sai فقال له سعيد سعيد ce. A turidu, أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتاع التي ابتعت تينزو son kakai ka biya su kudin abincin da aka yi masa alkawarin cikin arzab cikin wanga da gwamnati ka ba mutane kake sai gare da shi za ka biya tun da dukkan abinci ne ci abinci ya sau sannan kuma yana son ya sayar kuma amma sayar wanda zai shi wanda aka lamunce mai kenan zai sayar amma kuma ba nan take za a biya ba inda dawa da dawa za a sai ga tawa buhu guda ga sake buhu guda ɗauki tawa ɗauki ta to ba haka nan ba ila ajali shi sai in ya saye waɗanda ya saye a hannun mutane tukunna ya biya wanda da ya sayar to shi ne sa'id ibn sayyid ya ce mai fa qala eh, ya eh tambaye shi bashi ka sayar in ka an so wa'incan in ya so ka biya qala na'am yace haka ko zai fa hawa an zalika ya hada yace to ba a sai da abinci da abinci za a biya amma kuma zuwa wani ajin sai jinin tafi duk abin da ya kasance nau'i guda ne misalin bi misalin yadda mu yadda haka na ake kasuwanci saboda ka babu laifi in ka sai arzak kyaututtukan da ake ba mutane wannan babu laifi sayar wanda za ka yi kuma ka an shi to dole ne sai ya kasance hannu da hannu don dukansu abinci ne da abinci to kala malik a ƙarshen mali imamu malik ya ce al'amurul mujtama wa alaji indana hukuncin da aka yi jima'i a kai a wurin mu madina allazi la ikhtilafa fiye wanda babu saɓani a ciki annahu man istara ta'aman burran aw sha'iran aw sultan aw zurratan aw dukhnan duk wanda ya sayi wani abinci alkama ne ce ko sha'ir ko sul ko dawa ko gero aw shay'an min al-hubub ko wani abu dai daga cikin abin tsaba. al-qitniya wanda ake sussukewa a sheki aw shay'an mimma yushbihu al-qitniya ko wani abin da ya kama da irin waɗannan tsabar mimma ta zubu fiye zakatu daga cikin ababen da zakka ke wajaba a cikinsu au shay'an min al-udumi ko ko wani abu ya sai da ake miya da wannan abin kulli ha dukkan su ka zaifi kaman mai wasamni da kuma ciki wal asali da zuma wal khalli da madi wal jubni da dakashi wa shirk da kuma man simsim wallabani da nono wa ma ashbaha zalika da abin da ya kamaci haka da min al-udum daga cikin ababen da mutane ke amfani da su wurin abin eh, miya wanda zai ce har zuma ana miya da ita ana miya da ita zuma da maka zuma da bareni ko miyan ce sai a ci lahiya lau ko kuwa abin da ake nufi da miya shi ne abin da za ka haɗa wani abu da shi don jin daɗin ci ko saukin ci ya zama miya ce ko? in ba ka ba haɗa shi tuwo gaya ko haɗa shi gaya tuwo amma haɗa da miya ba daɗin ci da kuma saukin ci ko eh da saboda haka duk abin da haka da fa innal mubta'a shi mai tsaye. la bi shay'an min zalik ba zai sai da wani abu daga cikin su ba hatta ya qabidahu face sai ya karɓa, wa yastawfiyahu da ya qabidahu da yahu, duk abu guda ta akidi ne face sai ya karba sannan yake da izinin ya sayar amma matukar ya yi ciniki bai karba ba tukun to bai da dama ya sayar ya sayar kowane abu ya danganta da karɓar abin da ake ɗauka daga wani wuri zuwa wani wuri to sai an ɗauke daga inda abu karɓa wani abin da ba a iya ɗauka daga wani wuri shine duk dalilan mallaka sun shigo a hannun shi shi kenan gida an baka takardu da makullin gida fili ne an sallama ma duk takardun fili shi kenan abinda ba a iya ɗaukewa amma hana iya ɗaukewa to dole ne sai ka ɗauke daga inda ka sai ka kai wani wuri sa'an nan kake da damar sayarwa sannan galiban abubuwan da ba a iya ɗaukewa kuma har in gida ne ma in ciki mai gidan suke to lokaci za a ba shi da shigar gida. in ya so in sai suwa za a yi in zama za a yi in zama mai shi zai to daga nan sai mu na ishe lokaci ya cika to ma da abinda makaranta daidai allah ba mu lalata ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da na yi allah ya fi mini ya yi sun suka tabbatar